Ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta musamman da Jabir Mustapha Sambo, ɗalibi da ke karatu a matakin digiri na biyu a Scotland da ke ƙasar Birtaniya. ya yi mana bayanai da dama dangane da yadda karatun shi ke gudana da kuma hanyoyi ko kuma da kuma abubuwa da suka ja ra'ayin shi har ya shiga wannan karatu. Sunana Jabir Mustapha Sambo dalibi a nan Scotland da ke karatun MSc e a Corporate Communication and Public Affairs. Amma na fi ba da ƙarfi kan abin da ya shafi broadcast journalism wato aikin jarida kenan abin da ya shafi talabijin da kuma rediyo. A gashi yanzu kana karatu a matakin digiri na biyu. Za mu so san a wani fanni ka yi karatunka na digirin farko da kuma har matakin da kake a yanzu. To, na yi digiri na na farko a jami'ar Usman Dan Fodiyo University da ke Sokoto kasancewar ni mutumin zamfara ne na karanci English language wato harshen Turanci kenan. Daga nan kuma na tafi jami'ar Nigerian Defense Academy da aka fi sani da NDA a nan kuma na karanci diplomasiya digiri na biyu kenan kafin nan kuma amma na fara aiki gidan talabijin na ƙasa wato Nigerian Television Authority. To bayan na yi wannan digiri na biyu ne kuma ina aiki yanzu na taho nan Scotland ina karatun wani digirin kuma kamar yadda na faɗa maka kan abin da ya shafi aikin jarida saboda tun farko dai gaskiya diplomasiya ce a raina bayan na gama digiri na na farko to amma kuma na samu kaina na fara aiki na ji daɗin aiki a fannin abin da ya shafi aikin jarida to tun a lokacin na samu raina cewa ina da burin in zama ɗan jarida da za a je shi a wurare daban-daban a duniya a rediyo ko a talabijin to kuma gashi cikin ikon Allah gani ina wannan karatu yanzu sai dai abin da ya kara bani karfin yanzu nan na lura cewa ana aikin a aikace sosai kamar kai abin da suke kira industry placement experience da za ka samu za ka samu ka yi aiki a za su tsira ka yi aiki a wurare daban-daban ka ƙara domin ka kara samun kwarewa. Su zuwa na anan gaskiya alhamdulillahi na tafi BBC London na ga yadda suke aiki kuma na yi aikin nima an bani dama na karanta labarai na yi ayyuka daban-daban wanda gaskiya na ji daɗin shi sosai zuwa yanzu ma ina rubutun project ina na kammala wannan karatu da nake yi To da dama matasa musamman a Najeriya za a ga cewar a ba su cika mai da hankali su yi karatu wanda ya shafi aikin jarida ko kuma wani abu wanda a lokuta da dama matasa za su ga cewar a watan aikin likitanci ko kuma in yi aikin banki ko in yi aiki inda zan samu kuɗi da yawa menene abu da ya fi baka sha'awa da aikin jarida wanda ka ji kafi son shi akan duk wani aiki na gaskiya na ji daɗin wannan tambaya so da yawa tun a lokacin da na kammala karatun sakandare na gaskiya ni ina da sha'awa kan in karanci art so da yawa na ga abokanai na wasu suna ganin kamar in ba su shiga sciences ba wato inda za su zama engineers ko kuma su zama karanci likitanci suna ganin kawai a'a kuɗi nawa zan samu ko ko suna ganin ni in ban zama likita ba ba zan zama kowa ba a cikin al'umma da sauransu ni gaskiya tun a lokacin ina da ƙudirin in karanci abin da ya shafi hankalina ya fi karkata wurin me zan yi wanda zan iya zan iya bildin kariya in taimaki kaina in taimaki al'umma aikin diplomasiya lokacin shi ya zo min are saboda ni mutum ne da tun a lokacin gaskiya ina da mai da hankali kan jin labarin duniya me ke tafiya